الرحمن الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء gaba كراتو karatu مختصر صحيح البخاري muktasar sahih al-bukhari wato a tajridu sarih جو زامو درسینا گوم شاجو زامو تاشی اندامانی ایکی چوا عنه ربی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أغيى ثم أقتل ثم أقيى ثم أقتل رواه البخاري آه، wannan hadisin imam البخاري ya ruwaito shi daga abu huraira shi ta ce an kuma da yake cewa babun al-jihadu min al-iman wato babin jihadi yana daga cikin imani a karkashin wannan babin ya rawaito wannan hadisi yace wa anhu daga Abu Hurairah radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi an annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace intadaba Allahu azza wa jalla liman kharaja fi sabili Allah ta'ala ya lamun cewa duk wanda ya fita don ɗaukaka addininsa wato ya fita jihadi fi sabilillah don ɗaukaka addinin Allah la yukhrijuhu illa imanun bi ba Allah ta'ala ya ce ba abun da ya fi da shi face imani da ni wa tasdiqun bi rusuli da kuma gaskanta manzonnina wato ya fita ne saboda yayi imani da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala shine abun bauta kawai kuma shi yayi umarni a jihadi sannan yana yi tsakaninsa da Allah da ikhlasi yake yi sannan kuma ya gaskanta manzannin Allah da suke jagorantar jihadi ne to Allah ta'ala ya ce duk wanda ya haka ya lamunce masa an urji'ahu imai da shi bima nala da abun da ya samu min ajarin na lada au ganima ko kuma ganima wato Allah ta'ala ya mai da shi gidansa da abin da ya samu na lada ko kuma na ganima ko zuhira aljanna ko kuma a shigar da shi aljanna wato idan yayi shahada a wurin jihadi din sai zama sakamakon sa aljanna ne sai ce walaula an ashqa ala ummati ba don kada in sananta wa al'ummata ba ma fa'atu khalfa sariya da ban zauna ba bayan wata sariya shine jakin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai tura wasu daga cikin sahabbai su yi shi bai je yaƙi shi ake cewa sariya in kuma wanda ya je ne ana ce masa gazwa gazawa wato yaƙi ɗaya ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai je ba kuma aka ambace shi gazawa shine yaƙin muta saboda muhimmancin wannan yaƙi amma duk wani yaƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai je ba ana ce masa sariya jami'in sa saraya amma in ya je gazawa jami'in sa kuma gazawa to sai ce ba dan zauna in tura jama'a su tafi jihadi a ce ni ina gida ba ba sun karki matsa wa al'umma ta yace da wajidtu kuma da na so an uqta anni uqtalu fi sabilillah ni a kashe ni wato a tafarkin Allah wajen jihadi sun uqya sannan a sake raya ni sun uqtalu sannan a kashe ni sun uqya a sake raya ni sun uqtal sannan kuma a kashe ni to kaga in yace in da da sun ma uhuya kenan da sai a je ko yana tsoron mutuwa ne to mutuwan ita ce mai daɗi shi yasa ake sun ma sannan a kashe ni sai shi wato wannan kuma saboda falala ta wanda aka kashe wajen ɗaukaka addinin Allah kamar yadda za mu yi bayani a gaba wato wannan hadisin ina da masahi matsala ta farko wato intadaba intadaba nan ma'anarsa ta kaffala ko ta zammana Allah ya lamunce amma asalin in tadaba shine ajaba ilai wato za a ce nadabahu ya kira shi in an ce in tadaba kuma sai a ce ya amsa ya kira shi ansa la yasaluna akahu hina yanduhum fi naibati ala ma qala subhanahu ba ka tambayan dan uwansu su lokacin da yake kiran su dangane da musiba me dalilin ka kawai suna kawo masa dauki don an ce ya ni da'ahu in tadaba kuma istajaba ko ajaba ya amsa. to amma nan ba haka ake nufi ba saboda wata ruwa wasu riwayoyi guda biyu sun fassara me ake nufi ɗaya riwaya ta cewa ta kaffala Allah Allah ya lamunce a cewa wata riwaya ta zammana Allah Allah ya lamunce duk ma'anansa lamuncewa ne saboda haka in ta da nan, ubangiji ta'ala ya lamunce ma'ana zai bawa wanda ya cika waɗannan sharuɗan ladan jihadinsa ko kuma ladan shahadarsa ubangiji subhanahu wataala shine azza wa jalla azza wanda ya buwaya ba abin da ke gagaransa jalla kuma wanda ya girmama ba wani abu sama da shi sai ce ya lamunce ga wanda ya fita fi sabili wajen ɗaukaka addinin wajen jihadi don ɗaukaka addinin Allah don jihadi ana yin fi allah. kuma don addinin Allah ya ɗaukaka man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda ya jihadi ba don alfahari ba ba don riya ba a ce shi mai jihadi ba ne kuma ba ya yi ne don ya nuna sadaukantaka ba ba don ya samu ganima ba ya yi ne don kalmar Allah ta ɗaukaka to wannan ne wanda ya jihadi fi sabilillahi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya irin wannan jihadin kuma imani ne ya fidda shi da gaskanta manzonin Allah to ubangiji subhanahu wataala ya dau alƙawari yace zai dawo da shi gida da abin da ya samu na ganima na lada da ganima wato in bai yi shahada a can ba ba zai dawo banza ba in dai tsakaninsa da Allah yake za a ba shi lada na jihadin dai sannan kuma ga ganima da ya samu a wurin kafurai ko kuma ubangiji ta ala ya shigar da shi aljanna idan ya samu wato abun nan idan ya samu shahada in ya samu shahada kuma kai tsaye wato aljanna zai tafi kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar da haka to manzon Allah ta kuma ce ba don kada ya matsa wa al'umma ta ba a ce ban in na fita yaƙi kowa zai yi ƙoƙarin sai ya fita ba zai yi da manzon Allah ta sama ya tafi jihadi shi kuma ya zauna a gida ba zai shiga damuwa ko da yana da guzuri ko ba da shi zai shiga kunci yace ba don karin ta mutu ba da sai in dinga fita kowane jihadi sai da ba kowane jihadi za a ɗebi safai gaba ɗaya kenan a tafi amma manzon Allah ta sama yana tausaya al'ummarsa abubuwa da yawa yakan basu ba wai don shi ya gaji ba ne ko yana tsoro ba a'a don wa al'umma yace walau la Allah ashuqa ala ummati la amartu bi siwaki inda kulli salati ba don kar in tsananta al'umma ta ba da sai in wajabta musu yin aswaji a kowane sallah duk sallan da zaka yi dole kai aswaji amma sai bai umurce su da haka ba don kai ta musu don kar ya tsananta musu Hakanan qiyam ya fita aka yi na farko na biyu na uku na hudu bai fita ba ko a na uku a wata riwaya yace ya ji tsoron kar a farlanta wa al'umma ka ba za su iya ba ma'ana za su shiga cikin kunci ba a son su shiga cikin kunci sai manzo Allah ya burin a kashe shi fi sabilillahi domin wato ainihin daraja wanda mai shahada yake samu wannan hadisin wasu hadisai sun fassara shi a riwayar muslim ci gaba da hadisi yace wallazi nafsu muhammadin biyadihi ma min kalmin yuklamu fi sabilillahi illa jaa yawm alqiyamati ka hay'atihi hina kulima launuhu launu damin wa rihuhu rihu wato hadisi yana nuna falalan jihad fi sabilillahi yace mazala ta wa na rantse da wanda raina yake hannunsa babu wani rauni da za a raunata ranan wato a lokacin jihadi fi sabilillahi wa mutum rauni face wannan raunin ya zo kamar yadda yake ranar alkiyama wato yana zubar da jini bare warke ba yadda aka binne shi a yana na ranar kiyama aka zai tashi to wannan jinin launin sa launin jini ne amma kanshin sa kuma kanshin almiski yana kanshin almiski saboda darajar mai jihadi fi sabilillah sannan ce wallazi nafsu muhammadin biyadi wala an ashqa ala ummati ma qa'adtu khilafa sariyatin taghzu fi sabilillah abadan ولكن لا أجد سعة فأحملهم wala yajiduna sa'atan wai yashqu alaihim an yatakhallafu anni yace mazala to ai ce ba don kar in tsananta al'umma ta ba da ba zan tura yaki a ce ni in zauna ban ba to a wannan riwayan ba a gaya mana me yasa baya son ko menene zai sa su shiga cikin wahala din ko kunci in ya tafi a zahiri dai in ya tafi kan ba sauki bane idan ya tafi jihadi ya bar sahabbansa ai kaga babu wani matsala ko suka tafi tare da shi su ma sun fi jin daɗin haka ne to amma matsalan shine magana ta ce ba yi da wadatan da zai iya daukan su su tafi jihadin kuma su ma ba su da shi wato ba kowa ne yake da guzurin da zai iya yi ya tafi jihadi kuma ya bar wa iyalansa abin da za su ci ba ba wani yi da wannan hali to in an ce manzon Allah ya fita kuma to shi zai ji kuncin kuma a ce bai fita ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yi da wannan hali din to shi yasa wasu cikin sabai an ce za a tafi jihadi ba su da abin da za su yi zuri su tafi jihadin sai su suna suna kokawa manzon Allah sallallahu alaihi ma idan manzon Allah ya ce ba da shi sai su kama kuka suna ta kuka ba su samu abin da za su ciyar fi za su tafi jihadi ba to wannan abu shi yake ba wa manzon Allah sallallahu alaihi tausayi sai ma wani jihadin ya zama baya zuwa sai ya tura mutane su je su yi ba ko ne jihadi ne yake fita ba saboda in baka je ba ma in manzon Allah sallallahu bai fita ba ba za ka shiga cikin kunci ba tunda ga manzo Allah sai kuma shi ma a Madina bai je ba amma in ya tafi baka tafi ba to zaka shiga kunci yace to su ba su da wadata ni ma bani da wadatan da zai shirya musu su tafi jihadi kuma suna jin kuncin a ce na tafi jihadi su ba su je ba shi yasa manzo Allah sallama yake barin wasu gazawat ko kuma wasu wato jihadin baya zuwa sai ake ce musu sariya ko saraya sai manzo Allah ya zama bai je ba sai a ɗauki 'yan mutane ɗari uku ɗari biyar ko kuma mutum sha ma da ake ɗauka sha kaza har aka dawo talatin da kaza wanda za ka sama sai zauna saboda mutane kar su shiga kunci sannan a ƙarshen hadisi yake wallazi nafsu muhammadin biyadihi lawajidtu anni aghzu fi sabilillahi fa uqtal thumma aghzu fa uqtal thumma aghzu fa uqtal yace wallahi na yi burin ne yaki don ɗaukaka addinin Allah a kashe ni sannan a sake raya ni in sake yin yakin a kashe ni a sake raya ni in sake yin yaƙin a kashe ni wato mai wace shahada yana burin haka kamar da ya zo wata riwaya ta musulunci ya ce ma min nafsin ta mutu laha inda la ya kairu ya surruha annaha tarjo ila duniya wala anna laha duniya fiha inda shahidu fa innahu yatamanna an yarji'a fa yuqtal fi duniya lima yara min qabli shahada babu wani mai rai da zai mutu wanda yake da alkhairi a wurin Allah ma'ana yana da aljanna yana da kyakkyawan sakamako a wajen Allah subhanahu wata'ala sannan kuma a ce yayi burin ko ya faranta masa rai a ce ya dawo a nan duniya ko da za a bashi duniya da ke cikinta ya da ya sake dawowa duniya wato sai shahidi wato da mutum zai mutu ya shiga aljanna ba ta hanyar shahada ba sai a ce ka dawo duniya duk arzikin duniya gaba ɗaya naka ne an haɗa maka duk wata ni'ima ta duniya an baka ita kai walwala ka kaga dama da bai zai taba burin ya dawo duniya ba don ya san wahala kawai zai zo ya to amma sai shahidi wanda ya shahada kuma in dai ko aljanna ya shiga idan aka ce masa ya dawo duniya zai burin ya dawo a sake kashe shi ya shahada saboda daɗin da ya ji da karrama wanda aka masa lokacin da yake shahada saboda haka mazala ta kuma ya ce sai shahidi shi kan yana burin a kashe shi a duniya a sake raya shi a sake dawo da shi a kashe shi saboda abin da ya gani na falalan shahada a wata riwayan a wajen imam muslim yace ma min ahadin yadkhulu aljannata yuhibbu an yarji'a ila ad-dunya wa anna lahu ma 'ala al min shay'in illa shahid ko kuma ghayru shahid babu wani da za a kashe shi a nan duniya da zai mutu ya shiga aljanna sannan yayi burin ya dawo duniya wai saboda wani abu a bayan ƙasa sai dai shahidi fa inna ya tamanna an yarji fa yuqtal marratin lima yara min al-karam shi kan shahidi yana burin ya dawo duniya a kashe shi sau goma ta hanyar shahada saboda abin da yake gani na darajawa da girmamawa a wajen shahada wannan shine falalan wato wanda yake mutuwa fi sabilillah ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani yace wala da alladhina قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وتكر كي تمان ودن لأك كشي وجن جهادي دون أوكك أدين ألا ما تكوني آه rayayyu ne suna nan a wajen ubangijin su yana azurta su suna ci suna sha amma rayuwa irin ta barzaku ta darajawa wanda babu wanda ya san wata irin rayuwa ne kuma suna farin ciki da abin da Allah yake ba su na ni'imomi bayan an kashe su sannan kuma suna albishir wa wa'inda ba su zo bayan su ba wanda suke jihadi fi sabilillahi suna cewa ba su da fargaba na zuwa lahira kuma ba su da bakin cikin bari duniya suna yin albishir da ni'imomi na ubangiji ta'ala da falala wanda ya tanada wa bayinsa kuma ubangiji ta ala baya so zartar da ladan mu'minai idan ka aiki zaka ka je ka sadda ladan kaga wannan kaɗan kenan daga cikin falalan wayanda suka mutu ta hanyar shahada wato fi sabilillah to shahada fi ba sai ka je ka yaki kafurai ba akwai ayyuka da yawa a nan duniya wanda jihadi ne suna da falala da lada kai akwai jihadin da ya fi ka je ka yaki kafurai shine jihadun nafsi jihadun nafsi. don mazan Allah su alaihi wasallam ya ce al man jahada nafsahu mai jihadi shine wanda ya yaki ransa kaga kuma tare da cewa akwai jihadi ne akan kafirai amma sai ce mai jihadi shine wanda yake yakan ransa kamar a ce al arafa aikin haji shine arfa tare da cewa akwai tawafi akwai tafiya tsakanin safa da marwa akwai kwana amina da kuma muzdalifa da kuma jifa na jamarat da yanka da sauransu amma aka ce alhajju arafa aikin haji shine arfa ma'ana babu wani abu muhimmi a aikin haji kamar arfa kamar tsayuwa a arfa to haka nan babu wani jihadi muhimmi kamar ka yaƙi ranka shine almujahidu man jahada nafsa mai jihadin shine wanda ya yaƙi ransa to yaƙin ran nan a bisa abubuwa guda hudu kamar yadda ibn qayyim ya kawo cikin zadul ma'ad farko jihadun nafsi ala ta'allumil huda mutum ya yaƙi ransa ya fahimci shirya ka fahimci addinin kyakkyawar fahimta wannan shine jihadi na farko da ya waje ba kan mutum musulmi ka fahimci ma addinin ka yi shi yadda kake so don in ba ka fahimci addinin ba to ko jihadin ka dai za ka yi da bu jihadi ne ba jihadi irin wanda Allah ta'ala ya kiranta ba don dole sai ka fahimci addini in ba ka fahimta ba sai ka ɗauka jihadin kake kuma ba jihadin ba ne sai ka ɗauka aikin lada kake kuma aikin barna kake sai ka ɗauka gyara kake alhalin batawa kake so da haka sai ka yi jihadin nafsi ala ta'allumin huda ka yaƙi ranka a bisa ka fahimci shirya ka koma makaranta ka yi karatu ka dinga zuwa inda ake karantarwa ka dinga sauraron karatu abin da ya shige maka a duhu ka dinga tambayan malamai su faɗa maka ko ne ka dogara da malamai da ilimi abin da ilimin ka bai je ba alu ala zikiri kuntum la ta'lamun ku nemi wato ku tambayi masu ilimi in ba ku sani ba وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم كبي الله كبي منزل الله ثلاثة ما دكما مجبنت الأمركم شو غبني جبنت الأمر دنياكم ما لم سنا جبنت الأمر أدينكم sai komi idan za a shirya shi babu ilimi a cikinsa to ko shakka babu limakon gyara barna za a yi to da haka jihadi na farko shine jihadun nafsi ala ta'allumil huda ka ya kiranka a bisa ka fahimci ma menene shirya menene addinin tukun in ba ka babbar nan ka za ta fi gyaran ka yawa komin son addini da kake sannan na biyu shine jihadun nafsi alal amal wato kai yaƙe ka a bisa ka yi aiki da abun da ka koya na shirya da wato sai ka yaƙi son zuciyarka kuma ka yi aiki da ilimin da ka samu na shirya ne ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka kai ka samu ilimi ka aikata shi kai aiki da ilimin ka wannan shi ma jihadun nafsi ne sannan na biyu jihadun fi ala da'awa ka yaƙi ranka cewa sai ka isar da alkhairin da ka fahimta din kai aiki da shi din zuwa ga ƴan uwanka musulmi su ma su gane su tabbaka shi wato da farko ka koyi shirya na biyu ka yi aiki da ita akan kanka tukun sannan na uku kuma ka kira mutane zuwa ga shirya kamar yadda kai kake son alkhairin ka so wa ƴan uwanka kamar yadda ka fahimci shiryan ka so su ma su fahimta kuma su yi aiki da ita shine ma'anar da'awa ka nuna mutum wannan abu alkhairi ne ka ce masa ya yi shi to kaga jihadi martaba ta uku kenan ta jihadun nas martaba ta hudu kuma jihadun nas ala sabri ala al'aza wato ka yaƙi ka a bisa haƙuri a bisa cutar wanda kake samu ta hanyar da'awa ne ta hanyar kumuli da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki wannan maratibu jihadin nasu guda hudun nan dukkanin su suratul asri ta hada su wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Allah ya rantse da zamani yake musu yana cikin hasara sai waɗanda suka yi imani suka fahimci shiriya suka gane ina shiriyan take sannan wa amilu suka yi aiki nagari suka yi aiki da abin da suka fahimta na shiriya suka yi wasiti da gaskiya suka gaya wa ɗan uwansu ga hanyar shiriya ita ne ya kamata ku bi ita ce hanyar tsira sannan kuma suka yi haƙuri a bisa matsalan da suke samu ta hanyar shirya to ne shine babban jihadi al mujahidu man jahada nafsahu wal muhajiru man hajara ma na Allahu an me jihadi inji manzala ta sama hakikanin jihadi shine wanda ya yaƙi ransa ya hana ransa ya bi son zuciyarsa shine wanda ya kokari ya fahimci shirya ya fahimci addini yadda ya kamata idan domin nitsuwa yana cikin fahimtar addini yi daidai ina cikin fahimtar addini gyara to da sai an fahimci addini in ba ka ba barna za a yi sannan ka yi aiki da addini din abinda addini yake koya maka sannan kuma ka koya wa ɗan uwanka abinda ka fahimta na shari'a din ka tsora su akan shari'a sannan kuma ka yi haƙuri a bisa dukkan wahalan da zaka sha ko matsalan da zaka samu ko kuma rashin goyon baya na wasu daga cikin al'umma da zaka samu a bisa koya wa mutane shari'a din in kai haka shine kai babban jihad in ka mutu a in ka mutu akan wannan hanyar to kai mutuwan shahada ka mutu fi sabilillah saboda haka dole ne mu fahimci wannan sannan kuma magana ta ce al muhajiru man hajara mana Allahu an me hijira ya kaura daga wani gari ya tafi wani gari da asalin hijiran daga makka a tafi madina ba karamin falala ne da ita ba shi yasa muhajirun suka fi ansar daraja wanda suka kaura daga makka suka tafi madina suka fi sabon da aka samu madina daraja to manzo Allah yake mai hijira shine wanda ya kaura cewa abin da Allah ya hana wanda ya kaura cewa haramun tare da cewa kuma akwai mai hijira daga makka zuwa madina akwai mai hijira daga garin ke zuwa garin musulmi ma'ana dukkanin su falalan su bata kai na wanda ya bar haramun ya ta ya koma halal ba wannan abu haramun ne Allah ana ka kaurace masa to kai ne babban mai hijira baka je ko ina ba amma ka fi kowa hijira ai mai hijira daga garin kafure tafi musulmi musulmi garin musulmi don tsoron kar ya fada haramun din ne aka ce bar garin ma gaba ɗaya tunda garin barna ne kai kuma sai ka bar barnan shine kai ne babban mai hijira kenan don kila in kana garin musulmi ya taimaka maka ba ya barna ba amma wasu suna garin musulman kuma suna barnan ba sa garin kafirin kai kuma ka bar barnan to kai abun da ake bukata kenan shine abun da hijiran take nufi to wannan shine martaba ko kuma nau'i na farko na jihadi jihadun nan nau'i na biyu shine jihadu shaitan ka yaƙi shaitan kar ka bari ya gurɓata maka ka kar ka bari ya hana ka yin addininka kar ka bari ya hana ka fahimtar addini kar ya sa ka wuce gona da iri wajen tabbaka addini kar ya sa ka ka zama mai barna a bayan ƙasa wannan shine jihadu shaitan don idan baka yi jihadu baka yaki shaitan ba to zaka zama mutumin banza shaitan shi abun da yake so kenan ko a ibadan ka wuce gona da iri shi yasa ubangiji ala ya ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa shaytan makiyin ku ne ku rike shi makiyi yana kiran jama'a ka don su zama yan wuta da Allah ya kine masa ya ya bunne ya zama sakamakon sa wutar jahannama zai dawoma a ciki sai ke neman abokanin mutuwa da suwa zai tafi wutar jahannama ne yake bin kan jama'a to ubangiji ta'ala yake mu rike shi makiyi inna shaytana lakum aduwwun inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa shi dan makiyin ku ne ma'ana yana yakan ku ne kurke shi abokin yaki shi ta ibn ya ce amruhu bi bi aduwan tanbihun ala istifragil wuski fi muharabatihi wa mujahadati da Allah ta'ala ya ce a riki shaytan abokin gaba wani ana fadakar da mutane ba makamai na yakin shaytan in ba haka ba addinin ka bai zai yi kyau ba sai ka yaki shi kai abun nan ka masa tawaye ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shaytan zai kai kai baro wani abubuwa guda biyu annas wa shaytan dole sai ka yace wa khalifin nafsa wa shaytana wa asihima wa in kuma ma habaka nuka fasahin ولا تؤي منهما خصما ولا حكما وانت تعرف خير الخصم والحسن فصابا وشيطان ka taba wa abin eh, nan son zuciya ka karka bi su in ka bi su badda kai za su yi ka san ma kirkin su inna nafsa la amaratun bisu ran mutum yana umurtan sa da da munanan ayyuka ko da ka ka fahimci addini ka dabbaka shi ka yaki shedan kar ya gurbata maka addinin ka wannan shine babban jihad to sai an samu wannan fasalin na zai jihadul kuffar ya kan kafirai kuma su shiga addini idan ba su shiga ba a ce su bada da jizya in sun ki su ba jizya sai a yaƙe su a bisa shugabanci irin na musulunci da shugaba da khalifa a ce su shiga musulunci in sun ki ku ba da jizya a zauna lafiya da ku idan sun ki kuma sai a ce to ku jibilla ai jihadi qatul ladina abun nan qatul ladina yadunakum min al-kuffari wa yajidu fikum dinka ku ya ta wanda suke kusa da ku na kafirai dan su samu tsanani daga wurin sannan kuma abun nan wa qatilu abun nan wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaki saboda Allah ga wa'inda suke yakan ku masu yakan ku kuma ku yake su saboda Allah saboda haka abin da jihadi yana da ainihin shuruɗinsa yana da tsarinsa idan an bi tsarinsa addinin Allah sai ya yi sama in ba bi tsarinsa ba kuma to addinin Allah kasa yi ƙara samun kasance ake yi to wannan ne abin nan martaba ko nau'i na uku jihadul kuffa nau'i na hudu shine jihadul munafiqina wa dhughati wa ahli bid'ah wal munkarat wato ya kanka ko munafukai da ainihin dhughat ne azzalumai da kuma wayanda suke masu ainihin bid'a da masu munanan ayyuka to su kuma jihadin su ana yi ne bil lisan da harshe musulmi ba a yakansa da takobi da harshe ake yakansa wato a ja masa aya a ja masa hadisi abinda kake a kansa na zalunci barna ne ka bari abinda kake a kansa na munafurci barna ne ka daina abinda kake a kansa na bidiyoyi barna ne ka daina abinda kake a kansa na sabon Allah ka bari barna ne a ja aya a ja hadisi wannan shine irin jihadin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da munafukai don ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim ya kai manzala ta sama ka yaki kafurai da munafukai ka kaurara musu sai kuma ba a rawaito manzala ya kashe munafiki ko guda ɗaya ba munafukai wanda an tabbata sun shiga addini ne zai fiye addinin Allah gaban ƙasa amma ba a kashe su manzala aka ce yaki Abdullahi bin Ubay bin Salul shugaban munafukai yace a in na kashe shi za a ce ina kashe sahabbai na saboda haka sai kashe su saboda haka ana yakan su bin lisan da harshe da ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ka dauka na nau'o'in jihadi ka tabbaka shi a bisa ilimi to za ka samu kuma falalan da ake samu na jihadi in ko mutum ya shi a bisa jahilci maimakon ya samu lada kuma alhaki zai samu maimakon addinin Allah ya ɗaukaka sai zama addinin Allah kasa kasa zai samu maimakon a cutar da kafurai sai zama musulmi kuma ake cutarwa sai zama babu amfanin wannan jihadi amma za a yi shi a bisa ilimi a bisa sharuɗinsa ba zai jawo wata ɓarna ba don daga cikin sharuɗin jihadi Allah ya tarattaba ala jihadi mafsadatun a'zamu min tarkihi kada ya zama jihadin kuma zai jawo wata ɓarna wanda ta fi ma barin jihadi in zai jawo babban barnan da inda zama aka yi ba a yi jihadi ba babu wannan barnan to zama ba a yi jihadin ba ya fi alkhairi akan ya jawo wata babban barna wanda ta fi ma barin jihadi kuma to sai a hakura irin zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a makka shekara goma sha uku ana dukansa ana zakinsa ana masa walakanci da shi da sabon amma bai taba wato daga hannu ya buji kowa ba bai ce a fita ai jihadi Allah ta'ala yana ba su hakuri har sai lokacin da suka dawo Madina suka ga za su iya galba zai zai sa musulunci yi karfi to a lokacin kuma aka ba su izini aka ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir aka ba su daman cewa duk wanda ya buge su rama Allah ta'ala kuma zai taimaka musu bangiji ta'ala ya samu gani sannan mala ya ce wa an radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wannan hadisin an waito shi daga Abu Huraira shi ta yake wa anhu Allah ya dade shi Imam Bukhari ya waito shi a karkashin wani babi da yake babun taqawwu qiyam ramadan wato babin da yake bayanin tatawwu'i na tsayuwar ramadan wato nafila a watan abu huraira Allah ya dade shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kama ramadana duk wanda ya tsayuwan wata ramadana ma'ana yayi nafila da daddare a wata ramadana imanan saboda imanin da yake da shi ma'ana tsakaninsa da Allah wa wahtisaban da kuma neman lada gufira da kuma taqaddama min zambihi za a gafarta masa abun da ya gabata na zunubinsa Allah ta'ala zai yafe masa zunubansa gaba ɗayan su wanda ya da sauƙin kiyamu ramadan bayan ladan da zai samu na wannan nafilan sannan kuma ubangiji ta'ala zai yafe masa wato zunuban a wani hadisin wanda zero rawaito manzon Allah ta sama ya ce man qama ma imami hatta sarafa kutiba lahu qiyamu duk wanda ya tsewa ramadana tare da liman har liman ya sallame kan ya fita wato bai yake ba ba raka a biyu ko kai da shi ko hudu ba har aka gama sallan tare da shi za a rubuta masa ladan ya yi kiyamun laili gaba daya wato ladan ya yi nafila daga faduwar rana har alfijir ya fito kamar duka jiran ya raya shi ne da da yin nafila haka za a ba shi ladan Ke sa ga wato nafila a wata ramadan na ninninka ladan ta fiye da kowace irin nafila musamman kuma a goman karshe musamman aka dace da daren lailatul qadri sai zama ladan da za a samu kuma ubangiji ta'ala shine kawai ya san iyakacinta sannan ma ne yace wa anhu radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wannan hadisi shi ma daga Abu Hurairah Imam Bukhari ya rawaito shi a wani babu da yace babun sawmu ramadana ihtisaban min al-iman wato babin da ke bayani yin azumin wata ramadana don neman lada ina daga cikin imani sai ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadana duk wanda ya azumin wata ramadana imanan saboda imani wa kitaban da neman lada gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta masa abun da ya gabata na zunubinsa wato za a yafe masa zunubansa azumin wata ramadana azumi abun nan azumi ne mai mahimmanci azumi ne wanda Allah ta'ala ya shir'anta wa bayinsa mumune ne yanzu da kuma na baya ya allazina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku wadanda kuka yi imani an wajabta muku azumi ramadan kamar yadda aka wajata wanda suke kafin ku don ku zama masu tsoron Allah wato azumi yana sa tsoron Allah saboda azumin ramadan ko kuma azumi gaba ɗayansa ana yin sa ne a sirrance wato ana yin azumin wata ramadan ko kuma azumin tazawuri ba tare da wani ya san kana yi ba in kuma ya san kana yi ma za ka iya yin ha'inci a cikinsa sannan kuma ka fito ka ce kana yi amma kai ka abun nan ka ana wato ainihin kakibin shaidan ka dage kai jihadin nafsi ka kai wannan azumin ba tare da wani yana ganin ka ba wani yana cewa kana da tsoron Allah kuma akwai ikhtilafi a cikin al'amuran wato mai azumi zai iya shiga daki ya ci abinci ya fito ya sha ruwa kuma ya ce azumi yake ba mai ce masa baya azumi to amma duk da haka bai yi hakan din ba kuma yayi jihadi fi abin nan yayi azumin nan ba tare da yayi mai ba tare da yayi ha'inci a cikin sa ba ubangiji subhanahu wataala zai kara masa tsoron Allah da sababin yayi aiki irin na tsoron Allah na fata muna fahimta wannan shine falala na farko na azumi cewa yana kara tsoron Allah sannan na biyu yana sa a karewa mutum zunubansa gaba ɗaya da suka gabata dukkanin zunubansa sannan azumi Allah ta'ala ne kawai ya san wani irin lada za a ba mai azumi don kowane irin aiki man ja bil hasanati falahu asharu amsalih wanda ya zo da kyakkyawan aiki za a bashi ninkin ladan goma za a ninka ladan sau goma a bashi har zuwa ga ɗari bakwai kamar yadda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai azumi shi ba wanda ya san iyakacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu amali ibn adam lahu الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم قال الله عز وجل فإنه لي وأنا أجزي به dukkan aikin dan adam nasa ne kuma in yi aikin lada dai za a ninka masa goma har zuwa saba'in har zuwa ɗari bakwai sai azumi Allah ta'ala ya ce azumi na wani kuma ni zan yi sakayya da shi to ga nan aikin da kake wanda ba azumi ba naka ne sannan an san ya adadin ladan da za a baka daga goma ne zuwa lada ɗari bakwai to amma azumi kuma Allah ta'ala yake nawa ne kaga daga nan an bambanta darajarsa da sauran ibadu yake nasa ne Allah ya ce abu nasa ne wanda yana muhimmancin abu tare da cewa sallah zakka waye duk sauran ibada ma nasa ne amma sai ware wannan kuma yake nasa ne kamar yadda duk sauran halittar duniyar nan nasa ne sai ware ɗakin kaba kuma yake ɗakin sa ne don ya nuna darajar ɗakin kaba wannan shine idafatu tashrifi wato an raba abun an danganta shi zuwa ga Allah don a ɗaukaka shi sannan kuma sai ce wa ana ajazi bihi ni ne zan dinga sakayya da azumi to kaga shi kuwa ba faɗi lada nawa za a baka ba ma'ana tumbulowa za a dinga yi kawai me yasa saboda akwai hakuri a cikin lada yasa a wata ruwa ya ya daku shahawatahu wa ta'amahu mutum yana bari sha'awarsa da abincinsa baya ci ya daure ga yunwa ga kishirwa ba zai ci abinci ba ba zai sadu da iyalinsa ba ya daure to shi yasa Allah ta'ala sai dinga tumbulo lada yana shi ba tare da lissafi ba saboda hakurin da yake ciki inna ma yuwaffa sabiruna ajrahu bi ghairi hisab Allah yana ba masu hakuri ladan su ba tare da lissafi ba ba a lissafawa tumbulo za a dinga ana ba idan mai kuɗi zai baka kyauta babu lissafi kaga zai baka da yawa kenan in kuma sai an kirga an sake kirgawa daga nan za ka gane akwai matsala za a ba ka san daidai gurgudu ne wani ya kirga ma ya kamar ya bata sai ya sake ya ga ya wuce da yake tunanin sai ya rage to amma mai dungulo ya ba ba shi bai san ya adadin da ya baka to haka ladan azumi i ba za a dinga yi ana baka kawai ana ta baka ba tare da wato an lissafa ba sannan mazala ta kuma yake wala qalu ku fa misra'imi afayabu inda Allah min wato warin bakin mai azumi ya fi almiski kanshi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala hadisin bukhari da musu wato mai azumi in yamma ta yi bakinsa na wari to wannan warin bakin ya fi almiski kanshi a wajen Allah saboda darajar azumi amma warin bakin ba wari ne na kazanta ba kar mutum ya ki brush ko ya ki asuwa ki ya ce wai saboda falalan warin baki a wari ne wanda yake fitowa daga uwar hanji daga cikin mutum daga kayan cikin mutum saboda bai ci abinci ba bai sha ruwa ba to wani turu ya dinga tasowa da za ka wanke bakin ka ma ka goge shi wannan warin da nan yasa imamu shafi'i da ya karanta yin aswaki yace makaruni ne ba da zawal bayan azhar ayi aswaki jumhur ulama mafi yawan malamai suka ce a ba makaruni bane don shi dalilin sa shine wannan hadisin cewa kar a tafiyar da warin baki za ka ce a ai wannan warin bakin ba na baki bane na abin nan na kayan ciki ne daga cikin mutum yake fitowa zai fito ta baki wannan kuma ko kai shi ko bakai ba za a samu wannan wari kenan da mai tsafta da mara tsafta biyu yana da wannan falala din mai tsaftan ma yana ga zai fi samun falala saboda shi tabbar an sani na wannan azumi na sababin azumi ne wanda ba a tsafta kuma kaga ya ta kuɗa gaba ɗaya da wanda ake son da wanda ba a son to kaga sai a samu matsala sannan a wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Muslim ya ruwaito yace lissa'imi farhatan yafrahuhuma idza aqara fariha bi fitrihi wa idza laqi rabbahu fariha bi sawmihi wato mai azumi yana da farin ciki guda biyu farin ciki na farko a nan duniya in ya zo baki yana murna duk mai azumi Allah Allah yake lokacin buɗe baki ga abinci ka sa a gaba na kiran sallah ko rana na faduwa kana farin cikin ka ka sa wani abu a bakinka to farin ciki na biyu kuma shine ranar alkiyama ranar da zai haɗu da ubangijinsa wannan kuma ya fi farin cikin da ya samu a duniya sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisi muslim yace man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allah wajahu anin nari sab'ina kharifa duk wanda ya azumi ko da rana ɗaya ne tsakaninsa da Allah fi sabilillah tsakaninsa da Allah ya wannan azumin ko na nafila ne Allah zai nisanta fiskansa ga barin wutan jahannama tafiyan shekara saba'in za a nisanta fiskan mutum daga jahannama tafiyan shekara saba'in azumi fa kwaya ɗaya ko da na nafila ne kuma bare ka yi azumi uku biyar ka ga in kai guda biyu kuma tafiyan shekara nawa ɗari da arba'in in kai azumi uku tafiyan shekara ɗari biyu da goma ka ga in kai goma kuma ba tafiyan shekara ɗari bakwai tsakanin ka da da da wutan jahannama to ga ramadana shi kuma ya fi falala ma azumi talatin ko kuma ashirin da tara ga azumi ladansa kawai Allah ta'ala shi ya san wato ainihin falalan azumi da kuma ladan da ke ciki kuma a wani hadisi siyamu junna azumi garkuwa ne yakan hana mutu shiga wutan jahannama to da ka azumi yana kara tsoron Allah kuma yana da falala da yawa a cikinsa. sannan ma ne yace wa anhu radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala inna dina yusrun wa la yushadda dina ahad illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil qudwati war rawhati wa shay'in min ad-dulja wato wannan hadisi shi ma an shi daga Abu Hurairah radiyallahu anhu Allah ya gare shi yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce inna dina yusrun addini yana da sauki ke ta mal bukhari masa babu yace babun addini yusrun babin da ke bayani cewa addini mai sauki ne dole da yace maka addini yana da wahala bai fahimci addinin ba addini yana da sauki kuma musamman addinin musulunci in ka kwatanta shi da addinin wayanda suka zo kafin mu wanda suka zo kafin mu in mutum ya laifi sai a ce masu laifin su haɗu wani ya yi laifi wani ya yi sai a ce to ku kashe junan ku sai su kama yakan juna suna kashe juna mara laifi ya kashe mai laifi shi shi shine tuban amma don ka ce aska ka tula ko ka tuba ba za ka fi tuban ka ba sai dai a ce ka kashe kanka ku kashe kawunan ku dinga kashe juna Shi ne tuban mu kuma ba kana kwanci kan gadon ka za ka ce astaghfirullah in ka cika sharuɗan tuban Allah ka fi tuban ka kai nadaman me yasa kai ka bar sabon Allah da niyyar ba za ka sake komawa. ba kaga wannan mai sauki ne wasu kuma da a addinin su idan najasa ya taɓa rigar mutum sai dai ya yanke wurin amma ba zai sa ruwa ya wanke ba sai dai ka yanke kawai wajen da da da da buka ko da riga amma mu kuma ba ruwa kawai za ka ka wanke idan jasa ta taɓa jikin mutum sai dai ya dinga goge ainihin jikinsa din da dutse ko tsingaro har sai fatansa ta ɗaye wurin ya yi jini to shine ya yi tsarki mu kuma ba ruwa kawai za ka samu ka zuba kawai ka wanke ba ka samu ruwan ba ka je ka je ma kai ibada kaga addini mu mai sauki ne to amma wa zai gane sauki sai wanda ya karatu sai wanda ya fahimci addini in baka fahimta ba za ka yi ta shan wahala yi ta shan wahala sai ka dauki abun da zafi ka dauki abun da tsanani ubangiji ta lace ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya mana kunci a cikin addini ba duk wanda ya shigar da kun kansa kunci a cikin addini shi ya shigar da kansa amma ba Allah ta'ala ne ya shigar da shi ba sannan wani hadisi a wani wata ayin yuridu la bikum al-yusra wa yuridu bikum al-usra Allah yana so muku sauki ba ya so muku tsanani Ke sa malamai suka kafa ka'ida malamai fiqh ka'ida fiqhiyya al-kulliyya al-kubra al-mashaqqatu tajlibu at-taysir al-mashaqqatu tajlibu taysir wato wahala tana jawo sauki idza baqa al-amru tasa wa idza tasa baqa in al-amri kunci sai Allah ya yalwata shi in ya yalwa kuma sai dawo a yanda to kaga manzala kuma ya samu imran bin husayn su na damun sai gaishe shi sai ce ya zai yi sallah sai ce salli qa'iman fa in lam tastadi fa qa'idan fa in lam tastadi fa ala janbi kai sallah a tsaye in zaka iya in ba zaka iya ba kuma kai a zaune in ba zaka iya ba kai a kwance haka Allah ta'ala ya ya wajata mutane la yukallifu Allahu nafsan illa wusa Allah baya tsora mutum abin da bai zai iya ba fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah gwargwadon yadda za ku iya gwargwadon yadda za ku iya saboda haka idan mutum bai zai iya sallah a tsaye ba zai shiga kunci sai a zaune ne zai yi ba tare da kunci ba sai ya sai tashi ya tsaya a tsaye yana yi da kunci ya wahalar da kanka addinin Allah ba a masa in ba zai iya yi a zaune ba sai a kunce takura kansa yake yi a zaune na baya wahalar da kansa tun abin da shari'a ba ta maka ba to bai kamata ka sa kanka a ciki duk abin da ta tsora maka kuma in ka in ya zama na akwai kunci cikin yin sa shari'a kuma sai ta sauƙaƙe maka wannan abu wannan shine abin da shari'a take a kansa hatta matafiya ka ce sallah raka'a raka'a biyu ba zai iya yin kudin bane zai iya yi amma ka sauƙaƙe masa biyu aka ce ya sha zai iya shan azumin ramadan ya ci abinci a halin tafiyar ba zai iya yin azumi bane zai iya amma ya ci abinci bai yi laifi ba duka wannan sauƙi ne na addini saboda kar ka ɗauki addinin da zafi kaga kaman addini ya takura masa duk wanda ya tsananta wa addini ya ɗauke shi da zafi sai ya zo yana jin haushin addini sai ya dinga yin abun a takure shi yasa abun nan abun da hadisi yake gaya mana a gaba yace walan yushadda din ahadun illa ghalaba ba mai tsananta wa addini ba wani mutum da da zai tsananta a cikin addini illa galaba ko fati addini ya rigaye shi ma'ana sai ya kajiya ya kasai duk wanda ya tsananta ma'anar hadisin la ya ta'ammaku ahadun fil amali diniya wa yatruku rifqa illa ajaza wan qata'a babu wanda wato zai zurfafa a wajen ayyukan alkhairi na addini ya tsanantawa kansa ya yi sai ya yi har ya wuce gona da iri ya dinga barin saukin da Allah ta'ala ya bayar a addini face ya gajiya ya yanke ga barin addini shike nan addini ya rinda ya yake zai yanzu nan kokowa yake da addini ba wai addini yake yi ba yana neman ya wuce gona da iri a addini yana tai yana tai ya wuce gona da iri to yanzu yana faɗa da addini ko fi addini ya rinjaye ne rinjaye shi ne sai fita bar addini in ma ayyukan ne ya dale su ya daina ayyukan to shi yasa kai aiki dan kadan mai sauki wanda zaka ka ba kana yi je shi ya fi alheri akan ka tsanantawa kanka ka je daga ba ma ka ji ka karbi abun ba ka iya ne afdalul amali adwamuhu wa in qalla mafificin ayyuka wurin Allah wanda kullum ake ko da dan kadan ne amma in ka sananta a kanka kana yi da yawa kana yi da yawa to a ƙarshe kuma za ka shiga kunci sannan addinin kuma ya zo ya rinjaye ka shi yasa ya zo a wani hadisi halakal mutanaddi'un masu zafin addini sun halaka masu wuce gona da iri kamar kawai ba su fahimci addini ba suka dawa abun da zafi abu kadan in kai su sai ka kafurta kai kafuri suka kafurta sahabbai Abun da bai kai kafurci ba abun da ba abun nan daidai ne abun da mutum yake sai ya dauka cewa wannan abun da yafi ne sai kafurta sai suka dinga kafurta bai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya muku tarbiya ya koya muku addini suke yin sa irin yadda manzon Allah yake yi to amma kuma sai suka ce wai kafurai ne abu kadan sai ka fita mutum daga musulunci sai ka je ka tsananta wa kanka ka dinga yin abun da Allah bai ta maka sabon manzala ta sama su sun ji daɗi suna tare da manzala ta sama duk wanda zai wani abu na wuce gona da iri manzala ta kuma sai ce masa ne yace ya dina yace ya dina za mu karanta irin wannan aji ta gaba mutum yana siyamun ni wai in ya gaji sai ya rike wata igiya wannan igiyan ba ai ta wance ce idan ta gaji da kiyamun layli sai ta rike igiyan tana kiyamun layli ba bara ta dina ba sai ta rike igiyan tana ta karatu tana kira'a to don kada ta fadi shikenan ta zo je ruku ta yi Manzala Allah ya ce a yanke wannan igiya yace alaikum min al'amali amali ma tuqiqun ku yi abin da za ku iya na ayyuka har mutum ya ɗauki abin da bai zai iya ba wani suka je suka tambayi ayyukan manzo Allah suka kama na sirri me yake yi aka gaya musu suka tattauna wannan yayi kaɗan wannan yayi kaɗan da shi saboda an gafarta masa sa ne je haka mu za mu iya yin fiye da haka yanzu ya ce ni da yau ba zan sake bacci da daddare ba ya mun laifi zan yi ai manzo Allah yana bacci da daddare ni da yau ba zan sake yin cin abinci da rana ba azumi zan dinga yi ba abada manzo Allah yana cin abinci da rana yakan yi azumi ni da gobe ba zan sake auren mata ba ba ruwana da mata ba zan auri mace ba ba zan sadu da mace ba manzo Allah yana saduwa da mata matan to manzo Allah da yaji wannan labari ya fito yace wai me yasa ne mutane suke cewa kaza da kaza da kaza ma ba, balu aqwami na kaza wa kaza yace wallahi na fi ku tsoron Allah amma ne mu wa ku ina bacci kuma ina kiyamul layli ne dan kiyamul ne bacci na da farkon dare can na tashi ne mu dai na sake dan komawa can karshen dare in tashi ne sallah azuma haka manzala ta kuma yake kaga bai sananta wa kanka yace kuma na kan ci abinci kuma da yi azumi yana ne tuni da alhamis sauran ranakun kuma yi ne ya ci abincinsa yace sannan a wa zango tun nisa ina auren mata matansa nawa matansa tara ya hada a wuri guda tara saboda Allah ya halatta masa yadda da dago zo a nuna maka wato nisantan mata ba kokari bane a addini yace yace to kamar Ba an sunnati fa laysa min duk wanda ya kyamaci hanya da yake ba tare da ni ka bi hanyar da nake bi ma'ana shine ka dauki abubuwa na addini a cikin sauki kai dai duk abin da zaka yi zama kana yin sa ne ala ilmi a bisa ilmi a bisa shari'a duk wanda ka ga yana yin addini a cikin sauki gurgudun abin da ya kamata yi wallahi ilimi ne ya koya masa wannan abu in dai yana son addini wanda ba son addini ko ba a maganar sa shi ki yake yi wannan ba da shi ake magana amma duk mai son addinin da yake yin sa a cikin nishadi to fahimtar addinin ne yasa yake wanda kuma yake son addinin ya wuce gona da iri yana cutar da kansa yana cutar da yan uwansa musulmi wannan kuma jahilci ne ya shi zuwa ga wannan abu don son addinin ya zo da jahilci to barnan da za a yi kuma fi gyara ya fi gyara din saboda haka wajibi ne a fahimci addini ka yi shi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba kuma addini zai rinjaye ka wato za ka zo kana yin sa ba da ya kamata ba ko ka kyale addini ma gaba ɗaya ka fita daga addini Abun da kake kana ga daidai ne alhalin kuma ka fita daga addini kana cutar da bayan Allah na gari to da ka wajibi ne mu fahimci addini sannan manzala ta zuwa sai ce fasaddidu ku katarkar ma'ana ku lizinci abun da yake daidai shine as-sawab ai ilzamu mutadada shine ma'anan fasaddidu ilzamu mustadada wa huwa sawab ku jizinci daidai tsala za kai ka gane daidai sai ka yi ilimi min gairi ifradin wala tafridin ba tare da ifradin ba wato shine wuce gona da iri wala tafridin ba tare da sakaki ba shine ma'anan alaikum bit tawassut shine a wata ruwa al-qasd al-qasd ku tsakaita wato kar ka wuce gona da iri kar kuma kai sakaki addinin ka kai daidai wa daida shine ma'anan fasaddidu ku yi abin da yake daidai shine ka bi sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi ka ga shi yayi aikin sa sabon manzon Allah sallallahu alaihi ya suka yi aikin su idan ka yi shi a yanda manzon Allah yanda ya koya wa sabon sa shikenan kai abin da yake daidai don as-sadadu huwa at-tawassul inda ahli al-lugha shine yin tsakatsaki baka wuce gona da iri ba shine ifradi sannan baka yi sakaki ba shine tafridi wato alaikum bil qasdi wato ku na kuna horon ku da tsakatsaki ku yi abin da yake daidai wato min gairi tafrijin wala ifra kar kai sakaki addinin kai zama ka masa yukun sakainan kashi wannan aibi ne baka damu da addinin ba kar kuma ya zama ka tsananta ka wuce gona da iri shi ma aibi ne manzon Allah ya hana wannan shine ma'anan fasaddu ku yi abun da yake daidai sai kuma yake wa qaribu ku kusantar ma'ana idan ba za ka iya yin abun da yake cikakke ba saboda gajiyawanka ba za ka iya bane to sai ka yi abun da yake kusa da cikakken shi ne ma'anan wa qaribu saboda idan dazun na karanta mana hadisi Imran bin Husayn salli qa'iman fa idan tattari fa qa'idan wa idan tattari fa ala jambi kai sallah a tsaye in ba za ka iya ba a zaune to kaga wanda ya a tsaye kaga saddada kenan wanda shine saddad to wanda ya kasa yin saddad ba sai muqaraba shine sai kai a zaune in ba za ka yi a zaune ba yi a me a kunce ma'ana idan ba za ka iya yin aikin gaba sayen da ake buƙatarsa ba saboda gajiyawa to kai gurgudun ikon ba fattakullah a masala sai kai gurgudun yadda za ka iya ba za ka iya alwala ba kai taimama sai kai taimama ba za ka iya yin wuridi yadda ake bukata ba iya adadin da shari'a ta ba kai gurgudun yadda za ka iya saboda rashin lafiya ko makamancin wani saboda haka duk abun da yake ba za ka iya yin sa kamili ba to shikenan ka rike shi gurgudun yadda ka iya bi kadar istida gwargwadon iko to ne shine ma'anan wa qaribu kenan da mutum zai zai maka fatawa cewa shi ba zai iya yin alwala ba sai ka ce wanda yake ba saboda rashin lafiya ko kuma saboda gajiyawa sai ce taimaman ma ba zai iya ba don in ya shafa jikinsa akwai rauni a jikinsa ya zai yi sai ya yi sallan babu alwalan babu taimaman wani shi ne qaribu saboda haka addini babu inna dina yusrun sai a ɗauke maka ba za a ce ai ko kana jin zafi dole ka kai ke mama ba ko dole ka kai alwala ko ciwon ka ba zai warke ba a'a in mutum haka bai san addini ba ne ya wuce gona da iri to abu da yake mai tsanani sai a ɗauke maka shi almashakatu ta jilibu sai wahala tana jawo sauki to da haka idan ba za ka yi sa kamili ba saboda gajiyawa ba za ka iya ba ne to shikenan ka yi shi gurgudun yadda za ka iya in baka san yadda za ka yi baka tambayi malamai su za su gaya maka yaya kamata ka yi ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi wannan abu ya fi karfin ka na addini to ka koma mana kai akwai canje sa wanda bai fi karfin ka ba idan lam tastati shay'an fad'ahu wa jawizhu ila ma tastati'u in ba za ka iya abu ka jaye shi ka ketare shi ka je kai abin da za ka iya kowane abu addini yana da canji ai in ba za ka iya nafila ba da ruku'u da sujjada da waye ka kama zikiri zikirin Allah ne kawai yake aiki kai ta istighfari kai ta la ilaha illallah kai subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim da sauransu abubuwa da na nafila suna da yawa in wannan ya gagare ka wannan bai zai gagare ka ba sai kai wannan haka ayyukan alkhairi haka kuma a cikin ayyukan in ba za ka iya yin sa yanda yake cikakke ba to akwai kuma hanyar da za ka yi ta hanyar sauki in ba ka sani ba sai ka tambayi malamai ko kuma ka yi ilimin da za ka iya bambance irin waɗannan abubuwa ne amma a addini kam babu tsanani a cikinsa sai dai idan mutum shi ya tsananta kansa sannan kuma sai ce wa abshiru ku yi albishir ma'ana ku yi farin ciki da lada da za ku samu mai yawa a bisa aikin da kuke na yau da gobe ko da dan kaɗan ne kar ka ce a ah, to aikin da na gajiya ba zan yi mai yawa ba to dan kaɗan din nan ko me amfani sa sai ce maka a ah, kai albishir dan kaɗan din yana da lada in dai ka dawama kana yin sa to ya ci wani zai da yawa gobe bai ba ko jibi bai yi ba kuma sannan in kana da niyyar yin mai yawan sai gajiyawa ta hana ka ba kai mai yawa ba kai kaɗan Allah ta'ala zai duba niyyar ka sai baka ladan aiki mai yawa ya zo a hadisi idan mutum ya yi tafiya da yana yin azumin tasawuri yana yin kiyamun laili sai ya yi tafiya ba zai iya yin nafila na kiyamun laili ba ba zai iya yin azumin tasawuri ba Allah zai ba shi ladan mai kiyamun laili kuma mai yin azumin nafila saboda ya gajiya saboda matsala ne ta hana shi to sai ka ɗauki ɗan kaɗan ɗin wanda za ka iya yi kullum kullum wanda ba za ka gajiya ba to amma idan mutum ya zama na al'adansa dama kullum gajiyawa ne gajiyawa ne me kasala ne wannan ba zai samu wannan falalan ba amma in gajiyar ta zo maka ne da kana da kokari ko kana son ka yi ba za ka iya ba za ka shiga kunci sai ka ɗauki gurgudun abin da za ka iya ubangiji ta ala sai baka lada cikakke ba tare da ya sauye maka ba shine ma'anan wannan hadisin wa abshiru ku yi albishir da lada mai yawa da za ku samu ko da aikin ɗan kaɗan ne matukar kuna yin sa a bisa yadda shari'a ta ce a yi shi sannan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ce wasta'inu bil qudwati war rawhati wa shay'in min ad-dujja wasta'inu ku nemi taimako wajen yin ibadan ku bil qudwati da sammako shine tafiya farkon ne farkon yini war rawhati da maraice shine tafiya ba da zawali bayan rana ta yi zawali kamar ce bayan azhar wa shay'in min ad da wani abu kuma na tafiyan dare ad-dulja shine as-safaru akhirul layl tafiya karshen dare wasu sun ce as-safaru fil layl kulli tafiya cikin dare gaba sa shine dulja in an ce adlaja ma'ana yayi tafiya cikin dare kenan adlaja shine tafiya cikin dare to wannan hadisin da yake cewa wasta'inu bil ghudwati wa shay'in yana nuna maka ibadanka ka tsara ta kamar yadda ake tsara tafiya an siffanta mai ibada da musafir shine matafi yanzu idan kana son tafiyan ka ta yi daɗi ba tare da ka shiga kunci ba ba tare da ka shiga wahala ba to kai sammako idan kai sammako kana tafiya kana tafiya sai rana ta yi zafi to sai ka tsaya dindin bishiya ka huta sai ka samu wani wuri ka huta can bayan a za a rana ya yi sanyi sai ka kama tafiya kana tafiya kana tafiya can da ba za ka gaji to ka zauna ka huta cikin dare kuma lokacin ga iska mai sanyi gashi babu hayaniya ba komai sai ka kama tafiyar ka kuma kana ta tafiya can ƙarshen dare kuma sai ka tsaya sannan ka huta nan da safe kuma ka yi sammako ba masu ba a haka sai kaga yi tafiyan ka a cikin nishadi a cikin kwanciyar hankali ba tare da tashin hankali ba amma mutum da zai fara tafiya tun da safe yana ta tafiya har tsakar rana yana yi har rana ta fadi rana ta buge shi an ta fadi yana tafiya don Allah wannan mutumin in ya kwanta da dare yana ji sai ya makara da safe kuma wace gari tafiyan za ta zama matsala saboda rana ta wahalar da shi da gajiya sai ya tafiya ya tafiya sai cikin dare ya ce zai kwanta to wace gari kuma ba zai iya tafiya ba kila zai huta kwana sai sai wace gari kuma ya tafiya amma in ka tsara tafiyan ka ya za ka yi sai zama tana cikin sauki da safe kana yi ta tafiya irin ta da tara rakumi ko ta tafiyan kafa in rana za zafi ka tsaya ka huta in sai sanyi ka ci gaba da tafiya in ka gaji karshen dare ka zauna daga baya cikin dare ka tashi ka kama tafiya to haka ne mai ibada ya kamata ya zama wato ya lura da wasu lokuta ne yake da nishadi shine ma'anan wannan wasta'inu bil qudwati war rawhati wa shay'in min ad-dujja wani lokuta ne kake da nishadi kana da nishadi da safe kai bacci ka more gari ya waye kai ibada a wannan lokacin sannan da rana baka da nishadi akwai zafin rana akwai zuwa neman abinci da sauransu to sai ka saurara sai da yamma kuma kai sannan da dare farkon dare ka kwanta ka gaji da rana karshen dare kuma ka tashi ka kama ibada ka. nan ka lura da cewa wani lokuta ne kake da nishadi ka sanya su shine lokutan ibada ka. idan kai haka to tafiyar tafiyarka ta ibada za ta yi za ta yi kyau ibadar ta za ta yi kyau kamar yadda matafi daga wani gari zuwa wani gari in ya bi wannan tsarin zai tafi ba tare da ya galabaita ba zai isa garin da yake zuwa ba tare da ya galabaita ba haka nan mai tafiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine mai ibada zai isa zuwa ga Allah ta'ala din ba tare da ya gajiya ba ya gaji ba tare da ya galabaita ba saboda ya tsara ibadansa me ma'anar zai yi za zai yi ta Allah har mutuwa ta dauke shi wa abu rabbaka hatta ya ce yaqin ibada ba za ta yanke ba har mutuwarsa ta zo har ya tafi kabarin sai samu dausa na aljanna har ya je ya shiga aljanna to kaga wannan tafiyarsa shi kan ta biyo fa firu ila Allah ya gudu zuwa ga Allah a bisa tsari to amma in ba ka bayo za ka ga mutum mai kokari ne gobe kuma sai kaga baya ibada bi ka ganshi kamar mutumin kirki ta kuma ba mutumin kirki ba saboda bai dauki abubuwan yanda zai iya su tsore ba kuma ibada ai abu ne a hankali yake zama jiki idan kana yi kaɗan kaɗan gobe za ka iya ƙarawa kuma ya zauna jibi haka kamar mai koyon abin da mai nishaɗi ne isa zafiri na gudu yau idan za ka zo ka yi gudu rabin kilomita gobe za ka iya ƙarawa jibi ka cika da kilomita ɗaya gobe gata in ka zo za ka iya ƙarawa a haka sai zama wata ran in ka zo za ka iya kilomita biyu ko amma rana ɗaya ka ce za ka yi gudun kilomita uku to gobe ba za ka fito ba sai ka kawai ka ka karya kanka tun daga ranar farko gobe ma kai mai tsanani na ma nan daga ba bayan ka na ciwo kafafuwan ka na ciwo ko ina a jikinka sai ka shiga wani hali kuma amma in za ka yi dan kaɗan yau gobe in ka zo ka ƙara kaɗan jibi ka ƙara a haka haka jikinka ya saba to za ka yi gudu mai yawa kuma ba tare da ka ji wani abu ba to haka nan mai ibada ka ɗauka dan kaɗan kana ƙarawa kana ƙarawa a haka har ya zame maka jiki sai ibada ta zame maka jini da tsoka kuma ka ɗauka kanka abun da za ka iya ba abun da ya fi ka ba wanda Allah ta'ala aka yi tsara aka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi in mutum ya tsananta sai ya tsananta wa kansa a karshe kuma ya zo ya dina abun ijma baya son abun shi yasa ne suke cewa wala tubbin nafsaka ibadatallah kar ka wa kanka bautan Allah menene wa kanka din kai yi har ka ji bautan Allah kamar yana takura maka sai ka ji ba ka son sa saboda ka tsananta wa kanka ka wahalar da kanka to ka dauki gurgurdo yadda zaka iya a cikin nishadi ya zama in kana yin sa kaman kana dan motsa jikinka ne kana nishadi ta yadda in baka yi shi ba ba za ka gane wa rayuwarka ba ubangiji ta Allah ya kara mana imani Allah nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon nisantanta wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh